Assalamu alaikum ɗaliban da suke karatu a wannan sashi na Mahmud Show English Community. Barkanmu da sake saduwa a jerin karatuttukan da muka kira English Formula. Kuma wannan shine English Formula 25. A English Formula 25 za mu yi dubi ne akan abin da ake kira asking about existence and the quantity. Wato tambaya akan existence wato abin da ake da shi and the quantity da kuma yawan abin da ake da shi kuma za mu nuna wannan ne ta hanyar faɗar wani kala abinci da zami kala abinci guda biyu zami ɗaya za mu faɗe shi a cikin akwai hotunansu da kuma abin da ake buƙata domin haɗa su wato recipe akwai hotunan su da kuma akwai abin da muke buƙata da kuma akwai abin da muke da shi a cikin cupboard to mun sa hotunan cupboard ɗin da kuma list ɗin abin da muke buƙata domin kala abincin guda biyu amma ɗaya za mu yi shi a nan ɗayan kuma mun shiga aji ranar laraba za mu tattauna a kansa za a yi amfani da hoton domin yin practical to am going to make apple cake ina so in yi cincin ɗin apple cake wato cincin mai tafa. what do i need to buy me nake buƙatar siya ma'ana ina da wasu abubuwan a cikin kabat kuma ina da ina ban da kuma wasu abubuwa abin da nake bukata akwai shi a cikin kabad ko babu in akwai shi ya kai adadin da nake bukata ko bai kai ba in bai kai ba to ya zama ina neman ƙara shi kenan i need flour ina bukatar flour is there any flour in the cupboard akwai ko akwai flour a cikin cupboard yes there is a eh, da akwai how much is there ya yawan ta kamar yawan yaya take a ciki ya yawan ta a ciki there is 250 grams da akwai wato uh, gram hamsin wato kamar a ce akwai kwata kenan uh, there any eggs ko akwai kwai akwai kwaikwaye yes there are A eh, da akwai ƙwaiƙwaye how many are there ƙwai guda nawa ne a wurin a cikin kabad ɗin nan da za mu sa hotonta akwai hotonta a cikin a ƙarshen wannan bidiyon there are two akwai ƙwai guda biyu is there any sugar and butter akwai sukari da bota to eh ita ma dai akwai yes there is akwai how much is there yaya adadin sugan da yake ciki yaya adadin butar da yake ciki misali don mu san nawa kuma za mu karu in bai kai ba there is to wannan sai a yi ready in an zo amsa ku kalli hoton ku bani amsa mun zo aji are there any apples ko akwai tufa how many are there kuma guda nawa ce adadin guda nawa ce kwaya nawa ce da a ita ma guda sai ku kalla guda nawa ce a ciki saboda haka abinda nake so amfani da shi use the pictures to answer to za ku yi amfani da hotunan da zan muka sanya a ƙarshen wannan bidiyon domin mun shiga ajin ku ba mu amsoshin da suka shafi wannan recipe 1 wato abinci na farko da an fara yi wato apple cake sannan kuma ɗayan waina kwan tumatir da dankali za a gani yadda take ita ma a cikin ɗaya hoton kenan to akwai tambaya idan babu tambaya a yanzu a taki to a kokari ko ta private ne in akwai abin da wani bai gane ba sai ya tura min ta private domin in ba shi amsa kafin ranar da za mu shiga aji To da fatan shi ma kun fahimci wannan English Formula 25 ɗin kafin haɗuwar ma English Formula 26 nake fatan Allah ya sada mu da alkhairi. in her and often in her someone that will feel jealousy when you look at her hey na yi gargaɗinku sa ku ji ni za ku karu za ku samu fa'idar bayani kargiyar kuruciya ta tunkuɗa ku rani kara kanku kara zuriyar ku kan nizami rayuwar ku na da fa'ida ku ba ta kima ganjamau tana fakon ku kar ku ba ta dama kar ku hau samu zalama mai kira na dama yanzu ne kuke da dama kan kuje kiyama da kai za a dama babu kai ba a rama rayuwa